فالذنب الذنب يهدد الواكل ويكفر السائل وينكس الطالب والقلب إنما يسير إلى الله بقوة فإذا مرض بالذنوب فأفكر كالقوة التي تسيره فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه والله المستعان فالذنب إما يميت القلب أو ينبذه مرض مخوفا أو يدرك قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الهم والحزن والأجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وكل اثنين منها كرينان فالهم والحزن قرينان فإن المكروه الوارد على الكلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الحمل وإن كان من أمر ماضي قد وقع أحدث الحسد والأجز والكسل كريمان فإن تخلف الأبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو الأجر وإن كان لعدمه فهو الكسل والجبن والبخل كريمان فإن عدم النفي منه إن كان ببدنه فهو الجبن وإن كان بماله فهو البخل وبلغ الدين وقهر الرجال كريمان فإن استهلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من دلع الدين وإن كان بباطل فهو من تحرك الرجال والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجانبة لهذه الثمانية كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول آفيته إلى نقمته وتجلب جميع سخطه ومن عقوبات الذنوب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 a wannan yammaci na talata daren laraba yau takwas da watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu da da da talatin shida wanda kuma yake daidai da talatin ga watan biyu miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karanta littafin nan mai suna الداء والدواء هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي نا الإمام ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasin mu na 58 na wannan littafi a jerin gwanon darussa mu kuma wannan shine na 234 kaɗan daga cikin tambayoyi da suka samu kafin mu shiga jin bayanan ibn qayyim na yau wannan yana tambaya ne eh, dangane da dangane da bashin bashin eh, mtn na san an yi wannan tambaya azumin bara wanke azumin bana mun kuma ba da ansa a kanta da ansa ta biyu ita ce ansa ta ƙarshe cewa wannan baya daga cikin ran da za a ce an ci wato an cire ba wanda ya ji ansar shi anan mai tambayar yana cewa wani ya gaya masa an ce na ce ba riba ba ba kudin ruwa ba ne to haka ne yadda ya gaya maka hakan na ce din ba kudin ruwa ba ne da farko na tafi akan batun haramci amma daga baya duba da cewa matsala ba ba kudi ka abin nan ba ka karbi iya tayin ne kai bambanci tsakanin ka karbi kudi ka zo biya in ka karɓi kuɗi ka zo biya za ka bayar sai dai da ka abin nan amma nan abin da aka baka fiya time ne ba kuɗi ba ne ko da kuwa an yi mata wani ramzi da kuɗi an mata ramzi da cewa naira hamsin ne ko naira arba'in da biyar ko naira casa'in da biyar wani ramzi ne amma ba shi da ya kuɗi ba da za ka ɗauki wannan abin da aka turo maka ɗin na wannan iya tayin ɗin ka je ka shiga supermarket za ka iya sayo wani abu da shi ba abin aka saya da shi zuwa nan ba kuɗi ba ne kamar katin da ake sayarwa ɗin kamar kati kati na na ita na wasu wayoyin waɗannan gsm ba shi ne za ka rubuta kuɗi a rubuta naira ɗari amma lokaci sai ka ba ɗari da biyar ko da goma ka karɓa saboda wannan iyata ne ba kuɗi ba ne don kar aka ba ka abin shi karan kansa yadda kan kare an saka wannan abin takardar ba inda sai maka saboda akwai bambanci tsakanin ka karɓi kuɗi da kuma ka yi cinikin yin da kuɗi iyatayin ne ka yi ciniki da kuɗi iyatayin da ana iya masa ramzi ana iya sa masa ana iya ana iya ana iya canza ana iya canza naira kaza a sa minti kaza za iya canzawa to babu bambanci wasu sun fi sha'awar kowane kowace matsala a shaddada a tsananta wanda kuma ba haka bane wanda yana son a bashi wata addu'a da zai rika yi Allah ya raba shi da hassada saboda tana damunsa babban abin da zai raba ka da laifi wanda kake yi kake so ka rabu da shi kullum ka rika tuno girman hadarin laifin da girman wanda kake saba masa da irin sharrance-sharrance da cututtuka da matsaloli da laifin zai jawo maka a duniya da irin waɗanda zai jawo maka a lahira da rashin ribar wannan laifin a rayuwarka ta duniya da lahira idan kana wani waɗannan abubuwa girman wanda kake saba masa girman laifin da kake yi mummunan tasirin da laifin zai yi a rayuwarka ta duniya da ta lahira to wannan zai sa ka rika jin kyamar to wani ɗaggamin da za ka rika samu na wannan laifin a cikin zuciya shi zai raba ka da shi so wannan shine babban abin da yake taimakawa mutum ya bar abin da yake na laifi hasada ba karamin laifi ba ne na daga cikin abin da laifuffukan da suka halaka iblis tun farko hasada ga annabi adam alaihi salam a ra'aita ka hadha alladhi karramta alaihi yana jin haushin Allah ya karrama annabi adam alaihi salam a kansa wannan da ka karrama a asjudu liman khalaqta dina wannan da kai da yin ushi zan yi wa sujada to da ni'imar da Allah ta'ala ya ba wa annabi Adam da fifikon da ya ba da ɗaukaka da daraja ita ta jawo Iblis ya fada cikin abin da ya fada cikin sa na halaka in ka tuna wannan ka tuna ita ce abin da ya halaka Yahudawa da suke wa mutane abu ya yahsuduna an-nas alama a atahum Allah mai fadli hasadar da suke yi ga Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai da ya hada tun farko su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun ka tuna cewa kana cikin wannan tawaga ka tuna cewa duk wani wanda Allah ta'ala ya bashi wata ni'ima duk wanda ka gani a cikin ni'ima Allah ne ya bashi to in kana jin haushi haushin wa kake ji haushin wanda ya bashi Allah ne ya bashi ta kai ma ka roƙe shi sai ba da zai sa ka ji haushin an ba wa wani ni'ima sannan wannan haushin da kake ji da bacin rai da bakin ciki da fatan da gurin Allah ta'ala ya raba shi da wannan ni'ima kai zai sa ka samu wannan dashi shi ya rasa ba lalle ba kaddara ya rasa wannan ni'ima ya wayi gari ba da ita kai ka samu kenan ba lalle ka samu ba to kaga shi hasadar bayan cutar da kai za ka yi ba kuma za su biya maka bukata ba to me amfanin ka rika ɗaukar zunubai akan abin da ba biya maka bukata zai yi sannan abin da kai yake ci a zuciya wannan hasadar wata wuta ce suke babbaka kanka da ita a yayin da shi wanda kake hasadar bai ma san kana yi saboda ka kai kake kona kanka da kanka kake cutar da kanka da kanka shi ko wanda kake wa wata watakila Allah ta'ala ya ta kara ba masa yana ta kara masa ina idan waɗannan abubuwan da kana tuno su kana kawo su a ranka su za su yi maganin abin da yake damun ka na hasada na ji wani na cewa jabir ibn abdullah shi ya fara tattaki zuwa zuwa kabarin bayan kwana arba'in da shi yasa su ma suke yi to ba sai kawo ba ya ce jabir jabir tun da yi jabir tun da ba ba ba ba ɗan gidansu ba ne sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama jabir ibn abdullahi al-ansari wanda ya zo ya tafi da abin da ka jingina masa dole sai da ruwaya ruwaya kuma sai wacce ta tabbata da ingantaccen isnadi to sai ka kawo isnadin da ya nuna haka wanda ko shakka babu wannan karya ne ba inda zai samu wannan ba gaskiya ba ne wannan kuma yake cewa eh, gangare wato a bashi mafita dangane da abin da ya ji wani malami yana cewa dukkan hadisan da aka ruwaito akan maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗa ba su inganta ba saboda haka sai dai a yi shiru yayin da ake kiran sallah kuma ga hadisin a sayyid bukhari a kitabu sallah da kuma imam muslim shi ma ya ruwaito shi cewa mazalar Allah sallallahu ya ce idan sami'tum mu'azzin faqulu da bayan yaqul to ai kai kana da ansa kana da mafita ban san wace mafita kuma yake nema ba bukhari da muslim mutafakun alaihi su shine a'la sahih abinda bukhari da muslim suka yi ittifaki a kansa Shi ne mafi kololuwar sahihi to kana da ruwaya a cikin bukari da muslim sai wani kuma ya ce maka bai inganta ba to ai kaga sai kawo hujjar shi kuma na bai inganta ba kai kana da ansa waye ansa maka bukari da muslim sun ansa maka to in shi ma yana jin zai yi ka faɗa da ka faɗa da bukari da muslim sai a gwara a gani amma kai baka da matsala a nan. to wanda yana tambaya da yake cewa mutum ne suka aika ta alfasha da wata daga baya kuma Allah ya ganar da su ya shirye su suka dawo suna son su to ya halatta su yi aure idan ya halatta akwai wani horo da ke kansu don wancan laifi da suka yi a baya idan akwai a ake yi kuma waye a cikinsu namijin ne ko macen ya kamata a yi wa horon ya ake yin horon ga adadin kwanakin da ake yi to kaga wannan tambayar ni ban san na ga musulmi ya san zina dai haramun ce kuma abu ne sananne ga dukkan wani musulmi cewa idan mutumin da yake da aure ko matar da take da aure suka yi zina wannan ya tabbata to hukuncin sarashu ne a jefe su an tabbatar alkali ya yi bincike aka tabbatar a jefe su bayan an samu shaidu ko sun yi ikirari a gaban alkali sun yi tirafi idan kuma ba ba masu ba waɗanda suka yi aure ba ne su taɓa yin aure ba ko ba su da aure ba su taɓa yin aure ba to waɗannan hukuncinsu bulala ce bulala ɗari ɗari wannan wannan wannan duka wani wanda yake jin karatuka ya an san wannan ba aka tashi kuma horon kowa za a yi masa bulala ba maganar ita a yi masa kai a kimaka ko kai a yi maka ita a kimata ko dubi ku fai sai dai in faɗe ne to kuma wani laifi ne shi kuma da zaman kansa kuma ita ba da niyyar ba batun halaccin su yi aure ya halatta a halatta su yi aure kuma waye ma kamata ya aure ta in ba shi ba tunda shi ya lalata su ya kamata yanzu ya aure ta su gyara junansu mutumin da aka san cewa mashayin giya ne ko mazinaci za a iya bin su sallah in ya zama shi ne liman kuma ya iya sallah kuma ba da za a iya canza wani to ba za ku fasa sallar jam'i ba saboda yana shan giya ko yana zina dole ku bi shi a yi sallar haka kuma sallar ku ta yi amma idan kuna iya ku canza shi to bai kamata bai halatta ku bashi in kuna da karfin da ku canza shi bai halatta ku bashi ci gaba da jan ku a sallah matukar dai tuhumar da ake masa ya tabbata abin da sanar to bai dace ci gaba da jan ku sallah ya kamata a samu wani amintacce saboda al'imama shugabanci ne shugabanci ya kamata ya zama musamman shugabanci na idan sallah na addini ya kamata ya zama wanda zai yi shi mutum ne wanda zai zama abin koyi cikin jama'a to amma in ya kasance yana da karfin da baya da suka iya da shi shi ya gina masallacinsa ko shi ne mai gari ba ba da za ku sai dai duk kuwa amma dai ba ku yi canza shi ba to a nan ba za ku fasa sallar jam'i ba sai ku yi sallar ku dare da shi sallar kuna gare ku sa kuma na kansa lakum salatukum wa lahu wa alaihi fusuku wa fujuruhu to sai wannan shi kuma yana tambayar ingancin ingancin wannan hadisin ayi rubutun kanana kamar kamar yana zuwa alkalamu yake cewa mai ingancin wannan hadisin wanda yake cewa ya ku mutane ku yi wa Allah ta'ala mubaya'a ku yi mini mubaya'a wato wanzu Allah ne yake faɗa kenan ku yi wa Allah ta'ala mubaya'a ku yi mu mubaya'a ku yi wa Ali mubaya'a amirul mu'minina sannan ku yi wa alhassan da husaini mubaya'a da kuma waɗannan limamai na duniya da na lahira kada ka ji wannan kasan ƙarya ce suwaye waɗannan limaman suwaye su a yi masa mu ba a yi wa Allah a yi masa a yi wa Ali a yi wa limamai na duniya da lahira suwaye wannan ƙarya ne ba nan bai faɗi wannan ba irin ƙarerayen nan da suna nan cike a littattafai na shi'a imamiyya sun fi kowa ƙarya sun fi kowa ƙarya saboda haka idan mutum ya zo ya kama ka wannan to jawo mun sinadin waye? to na san ba wani abu da zai jawo maka na kirki in ma akwai wani isnadin zaka samu majhul ne ala majhul zulumatun babu ha fauka ba haka wannan ba gaskiya ba ne ba wasu limamai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ruwaya ko kuma inda annabi ya ce a ruwa alimu baya ƙarya ne ba gaskiya ba ne sai kuma yake magana tambaya akan ayar da ta sauka wai ta wannan ayar ta cin wannan ayar ta sauka ne a mubaya'ar gadir khum ayar tana cewa wanda ya cika a yau wanda ya cika wannan alkawari zai ga kyakkyawa daga Allah ta'ala da babban lada wanda ya warware kuma ya warware ma Allah don kansa suratul fatih aya ta goma to ni ban ba san wata aya a cikin suratul fatih da wannan sigar wacce ta sauka a gadir khum ayar da take kama da wannan da yake so ya faɗa a suratul fatih tana ce aya ta goma ita ce ayar da ta yi maganar abin nan bai'a ta al-hudaybiya mubaya'a da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a al-hudaybiya lokacin da aka hana su shiga إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وأنا آية تاسع وكلوكة بيعة الحديبية لوكة شنبة أكا قالي سيدنا عثمان كو سيدنا عثمان بيداو لدى مكة ولدى ساقوان دا أكا شنجية إسره وثانا مكة ya zama na ya je ya jima har ma aka fara jikin cewa wurin shawa sun kashe shi to a daidai karkashin itaciya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sun masa mubaya'a akan cewa za su kasance da su alal maut har mutuwa akwai hadisin jabir akwai hadisin salakwa sun kai su su wajen su dubu da wani abu su dubu da ɗari hudu ko makamancin haka wanda suke tare da annin salama a lokacin to su ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya a kansu inda ma yi innama yubayyi'una Allah waɗanda suke maka cefa to Allah suke yiwa yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana kan nasu faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi duk wanda ya karya wannan mubaya'a to ya karya wato ya jawo kansa ya yi kansa waman aufa bima ahada alaihi Allah wanda kuma ya cika abinda yayi wa Allah ta'ala alkawari da shi fa sanutihi ajran azim fa sayutihi ajran ubangiji zai bashi lada wanda yake mai girma to wannan duk inda ka je zaka samu ana magana a tsayin muslim hadisin jabir hadisin tun yi akwai a tsayin bukhari tana magana ne akan daidai take da ayin da kaza zai Allah ya mu'mini una ka tahta shajara to wannan mubayar ita ce wannan tahta shajara ya mubayar bil khud badir khud ba wata mubaya'a da akai kariya ne ba wata mubaya'a da akai a a badir khud wannan ba gaskiya bane saboda haka cewa wannan aya ta sauka a mubayar ali ko wani abu duk wannan shaci faɗi ne da kamaka ne sai kuma tambayarsa ta ƙarshe mu ma ita ce ta karshe a wajen mu da yake cewa mai ingancin wannan littafin ko shamidul tanzil na dai kasa gane ne shamidul tanzil ne ko mene ne don na ji wani malami ya kawo shi kuma yana kafa hujja da shi cewa sulusun alkur'ani daga bakara har nasi ya sauka a cikin iyalan manzon Allah da ayoyi kusan ɗari uku a kan shi kansa imamu Ali radiyallahu ta'ala anhu to ba sai a nuna maka ba alƙur'anin da ya gashi na a gabanmu ko ba ba yana nan ko yana karanta ba sai a nuna maka ayoyin da suka sauka akan waɗannan ɗin da ayoyi ɗari uku ɗin da suke magana a kan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu mai tafsirin asafi tafsirin abin tafsirin safi shi cewa ya ma jullu ba ma nazala min alquran inda ma nazala fi awliya'i fi awliya'ihim fi awliya'i fi fi ahli albayt wa awliya'ihim wa a'da'i jullu ma nazala mafi yawancin abin da ya sauka na alqur'ani ya sauka ne fihim a game da a'imma ko masoyansu ko makiyansu kaga shi ya wuce batun sulusi a tafsirin safi tafsirin safi na shi'a ne akwai wani albaharami ɗaya daga cikin malaman su ne shi yadda ma ya nuna cewa al'adun na ali shi kadai shi kadai a alkur'ani akwai aya 1154 a kansa kan ali na ya ce 300 ko to a cikin littafin allawamihun nuraniya na albahrani ba shi ne sananne ma'arufi littafi a kan wannan allawamihun nuraniya a fi asma'i ali wa ahli baitihi alqur'aniya a ciki ya nuna sunayen a sayyidina ali da alibai bai sai na ali dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da hudu da kuma sauran abin nan da in za ka ɗauki kamus ɗin duniya ka aje gabanka ka ɗauko alkur'ani ba ka iya fidda sunayen ɗaya daga cikin waɗannan al'imma a cikin alkur'ani ba dukansu ba wanda aka fidda sunansa wanda dai suka ce su ne a imman goma sha biyu to ba ko akwai sunan ɗaya a cikin usulul kafi usulul kafi kusa yana ɗaya daga cikin manyan su. usul ne kamar sayul bukhari a mu. shi cewa Alƙur'ani alkur'ani gida hudu ne kaso hudu ne ya sauka kashi hudu kashi ɗaya kashi rubu'insa fil halal rubu'insa fil haram rubu'insa sunanin wa ahkam sannan rubu'insa labarin waɗanda suka gabata da labarin waɗanda za su zo nan gaba da kuma rarrabe rigimar tsakaninku shi ya manta da ahlul baitin bikuma duk ya kasa qur'anin bai tunar da su ba kuma yana daga cikin manyan littafansu sai kuma ya sake kawatar waya a daidai lokacin da ya kawo wannan sai kuma ya kawatar waya sai ya ce sulusun alƙur'ani abin da gida uku ne na can ya ce gida hudu sai dawo kuma ya sake kawo ce da galal qur'anu aslata gida hudu gida uku sulusun fina wa sulusun fi aduwina wa sulusun sunan wa ahkam cewa sulusun fina wa fi aduwina sulusun farko yana magana a kanmu da makiyanmu sulusi na biyu yana magana akan sunan wa amsal sunan wa amsal wato sunnoni da misalai sannan sulusi na uku yana magana akan fara'id wa ahkam wani haka yake a cikin usulul kazi haka yake cikin tafsir safi kuma kaga anan ya dawo ya ba su sulusi da farko ruwayar bai ba su komai ba sai ya dawo kuma ya bangara musu ya ce sulusu da makiyansu an saukar da sulusi a kansu sannan sai kuma sake kawo wata ruwaya ita kuma ya kasa shi gida hudu ya ce rubu'i wato a nan sai ya ɗan ƙara sai ya kara kasan daga sulusi sai koma nisifi sai ce rubu'i a kansu game da su yake magana rubu'i game da makiyansu kaga duk dai ne a kansu ne idan kai magana a kansu kai magana a kan kwakiyansu duk kamar dai abin da ya shafe su ne kaga rubu'i rubu'i guda biyu an samu rabi kenan sai kuma rubu'i kan sunan wa amsal sai kuma rubu'i kan fara'id wa ahkam kaga ya ya ya warware ya warware wancan to da ya kula cewa to ai ba su da kuma wata miza yanzu akan akan makiyan sauran sai ya ce wa kara'imul qur'ani fina mafi tsadar ayoyin alqur'ani akan mutum to dole shirme ne shaci fadi ne a faɗi wannan a sake a faɗi wannan a sake ya dai ƙur'ani na ya gaban muna kan shi yasa za a ga sun suka ɗau alƙur'ani kamar yadda shi wancan albaharani ya yi da mun littafan tafsirin su duk wani aya ta alƙur'ani sai an ban ta an mai da ita magana ce ta alul baiti ko magana ce ta makiyan alul baiti duk wata aya ta alƙur'ani duk inda aka yi maganar allazina amanu aka yi magana as-sabiquna aka yi magana al-abrar aka yi maganar ashabul yamin to su ne da mabiyansu inda aka yi magana allazina kafaru aka yi maganar ashabul shimal aka yi maganar ashabul sa'ir duk wani tarkace al-ashrar to makiyansu ne makiyan ahlul bait ake nufi duk inda aka yi magana al'adulu wal ihsanu wa ita izul qurba to duk ana maganar imama shugabanci da wilaya na Alif bait in aka yi magana alkufur wal fusuq wal isyan ana nufin kin biyayya ga shugabanci ko kin yadda da imama saboda haka babu wani aya alqur'ani gaba daya abinda suke cewa kamar yadda shi shi al-hurr yana da wani tafi al muhimma shi cewa ayoyin da suka yi magana akan halal da haram zahirin su suna magana ne kan halal da haram amma babinin su suna magana ne akan ahlul baiti ko a imma da kuma makiyansu haka in an yi maganar halal to ana nufin abin da ya shafi ahlul baiti da masoyansu in aka yi magana haram ana nufin waɗanda ba sa san ahlul baiti ko ba su yarda da imama ba gaba ɗaya suka tashi alkur'ani daga manufarsa suka fitar da shi daga hayyacinsa ولكن ان كان او كي تفسيران سكو كي كذا كمال قرآن كي تفسيري با ولا قرآن دا كي كرنتا مطلق ولا ابو چند بان دا كي تجي يرسو كي بروسو الله سوى كي مشي لكرا تنو مالا يتي فصل ومن عقوباتها انها تضعف سير القلب الى الله والدار الآخرة او تعوقه او توقفه وتقطعه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة هذا إذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه قال ابن القيم كتانا لك تكين أقوبا ليفبكا يشين إلى عشرين دا تاكوس تكين أقوبا من ديك أمتنك أقوبا ليفبكا نسيك إعلي فيك هاي فروة دا باوة كويك هاي فروة دا الأمة كودا قتا أنها تضعف سير القلب إلى الله laifuffuka suna rauna da tafiyar zuciya zuwa ga Allah wa darul akhira da gidan lahira aw ta'uquhu ko ta kawo wa tafiyar cikas ta kawo wa zuciyar cikas aw tuqifu ko ma ta dakatar da tafiyar zuciyar wa taqtahu an sayri ta dakatar da shi ta hana shi ta yanke masa tafiyar fala tada'uhu yaqtu ila Allah khutwa zunubban ba za su kyale wannan zuciya ba ta yi taku ɗaya zuwa ga Allah hada in lam taruddahu an wujhati ila wara'i wannan idan ma bata dawo da shi ba ta fuska wato ta rabo shi da inda ya fuskanta ya koma baya fa dhanbu ya'jubu alwasi zunubi yana ya zama shamaki ga wanda yake kokarin isa ga Allah wa yaqta yana yanke tafiyar mai tafiya zuwa ga Allah ويركس الطالب yana dawo da mai neman samun rahamar Allah da yardarsa baya wal qalbu inna ma yasiru ila Allah bi quwwatihi zuciya tana tafiya ne zuwa ga Allah da karfin da yake tare da ita fa idza marida bi dhunubi dawfa tilka al quwwati allati tusayyiruhu idan zuciya ta kamu da rashin lafiya saboda yawan laifuffuka sai wannan laifuffuka ko wannan karfin da take da shi wannan injin da yake motsa ta yana tafiyar da ita zuwa ga Allah sai shi ma ya yi rauni fa in zalat bil kulliya idan karfin ya tafi gaba daya in kaba alillahi intifa'an ya bu'udu tadarukuhu wallahu almusta'an idan karfin gaba daya ya tafi to shikenan sai ta katse gabarin ubangiji ta'ala katsewa da watakila zai yi wahala a ciwo kan lamarin wato anan abinda malam ibn qayyim yake gaya mana Allah ta'ala ya ce fafirru ila Allah ku ruga zuwa ga Allah sari'u ila magfiratin min rabbikum wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku tafi fas'au ila zikrillah ubangiji ta'ala yana umartar bayinsa da ayyukansu da fatansu da su, da san da suke yi masa su yi tafiya zuwa gare shi san Allah ta'ala da ibadarsa da biyayya gare shi da da'a gare shi da kaucewa turbar shedan da sabawa wato ayyukan shedan wanda shi yake ƙara wa mutum sauri zuwa ga Allah zuwa ga samun yardarsa zuwa ga samun ni'imarsa wannan da'a din da biyayyar da yake ne a matsayin injin da yake tafiyar da shi dukkan bayi masu fafutuka ne zuwa ga Allah ya yi wa insanu innaka karihun ila rabbika kadhan famulaqi wani tafiyar da yake yi zuwa ga Allah tafiya ce da yake yin ta zuwa ga samun yarda Allah <coughs> zuwa ga samun ni'imar Allah zuwa ga samun amincin Allah to da'ar ubangiji ta'ala ita ce a matsayin wato a injin da zai motsa shi ita ce a matsayin makamashin da wannan zuciyar za ta rika gudu yayin da zunubi ya rika shiga cikin zuciyar to fa mai bai zuciyar yake yana rurrike ta saurinta yana raguwa gwargwadon yadda zunubin yake karuwa gwargwadon yadda saurinta zuwa ga Allah kuma yake raguwa idan zunubin ya yawa to injin da yake tafiyar da wannan zuciya makamashin da yake tafiyar da zuciyar to sai rauni to zunubin na karuwa ma makamashin na iya samun matsala gaba daya ya tsaya tak saboda haka bawa sai ya tsaya tak wannan in bai mai in mai sa'a kenan in bai sa'a ba ma sai ya dabe bai shi kuma ya da shi baya wakon gaba da yake sai kuma dawo baya to yana daga cikin abinda hukuba abinda zunubi yake haifarwa bawa yayin da yake ta yinsa to tafiyar da yake yi zuwa ga Allah zuwa ga samun yarda Allah zuwa ga samun mafaka a gurin Allah to ita ce za ta rika samun matsala in ba a ba sai ya tsaya cak koma ya komawa baya fa zambu inna imma an أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد zunubi in ya kashe zuciya muris ta mutu muris zama matacciyar zuciya ko kuma ya jefa zuciya cikin rashin lafiya zama ba ta da lafiya saboda abin da zai shiga cikinta na datti dattin munafici ko dattin hasada ko na riya yi ba don Allah ba ko da dattin jiji da kai da girman kai sa zuciya ta kamu da cuta cutar da take abin tsoro domin cuta ce da idan mai yi ƙoƙarin samun mata magani ba to za ta kashe zuciyar kuma gaba daya ko ta raunana ainihin ko shi zunubin ya raunana karfin zuciyar mala ya ce wala labudda tilas sai ɗaya daga cikin wanda ya faru matuƙar dai bawa yana zunubai baya tuba baya neman gafara to ɗaya daga cikin waɗannan sai ya faru ko dai mutuwar zuciya maris ya zama da ba haske a cikinta ko ya zama da ta kamu da wata rashin lafiya rashin lafiya kuma mai ban tsoro mai halakarwa ko kuma ya raunana wannan zunubin ya raunana karfin tafiyar zuciya da zama da zuciya ce mara karfi حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم حرون يتكي دشي زواغا أبوه أنه دا تقص وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينعم الله يتعليش دبقريس البخاري يرويتو حديث أنس بن مالك مسلم ما يرويتوش البخاري ده مسلم شو يرويتوش حديث أنس بن مالك وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد يوعى yana roƙon Allah yana cewa Allah ka tsare ni min alhammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala ad-dayn wa ghalabat ar-rijal wa dala ad-dayn wa ghalabat ar-rijal ce Allah ka tsare ni min alhammi daga damuwa ko bakin ciki wal ajzi wal kasal Allah ka tsare ni daga gazawa da kuma katala wal jubni wal bukhl da tsoro wato tsoro ana nufin eh, na rashin jarinta ba wai tsoro na kaga wani abin tsoro ba na rashin jarinta walbukun da ruwa wa zala addaini da ainihin nauyin bashi wa galabatin rijal da rinjayen mazaje ko rinjayen mazaje النبي صلى الله عليه وسلم هنا دي من سألي دقاء أن أبوه أبوه الحق وإعلى أبوه أبوه تقص الحق والحزن والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلاء الدين وغلبة الرجال شين ما لا يتي وكل اثنين منها قريناني دق ودابي أنا ينقوى الجوناني أبو كان جوناني تعالد الهم والحزن قريناني da damuwa da bakin ciki a tare suke a gwama suke yan uwan juna ne fa inna innal makruha alwarida ala al alqalb in kana min amrin mustaqbalin yatawaqqa'uhu ahdath al-habba wa in kana min amrin madin qad waqa'a ahdath alhadath mala yace abinda kake ki kake tsoro ba ta son ya same ka imma ya kasance wani abu ne da ya riga ya wuce ko wani abu ne da zai zo nan gaba kana jin tsoron wani abu mara daɗi ya same ka a nan gaba ko ka rasa wani abin da kake so a nan gaba to wannan damuwa ta jin tsoron abin da kake gudun ya same ka ya same ka nan gaba ko ka rasa abin da yanzu kake so kake jin daɗi da shi a nan gaba to wannan damuwa ita ake kira alhamdulillah a larabci annabi sallallahu alaihi yana neman Allah ya tsare shi daga irin wannan damuwa ka shiga damuwa akan wani abin da kake tunanin zai same ka mara daɗi mara kyau tun bai zo ba ka shiga damuwa akan kana tsoron ka rasa wani abin da kake samu yanzu ko kake jin daɗin sa yanzu wannan shine alham annabi ya ce Allah ka tsare ni daga wannan abu alhazan ne damuwa akan abin da ya riga ya wuce wani abu ne mara daɗi ya riga ya faru ya samu mutum ya yi asarar dukiyarsa ko ya rasa lafiyarsa ko ya asarar wani abin da yake sha'awa yake so ya rika bakin ciki akan abin da ya riga ya gabata ya riga ya faru ko wani abu da yake so ya zo ya rasa shi fawatil mahbub ko fawatil mufrihati ko ko malzuzat abinda zai je ji daɗi ya zo ya rasa shi to irin wannan damuwar ta yanzu ya rasa abu kaza da kaza da kaza da kaza shine alhazan saboda ka Allah sallallahu alaihi yana neman tsari daga Allah ya tsare shi daga damuwa damuwar da za ta same shi ga abin da bai faru ba amma yana tunanin faruwarsa nan gaba mara daɗi ko damuwar da za ta same shi na wani abin da ya riga ya faru to kaga waɗannan duk abubuwa ne guda biyu tare suke da juna sannan ya ce wal'ajzu wal kasal karina ne gazawa da kasala su ma abubuwa ne biyu a tare da juna suke فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل domin ka kasa cimma abinda kake so ka cimma na alkhairi ko na samun rabauta ko na samun wata ni'ima ka kasa cimmasa ka kasa samun sababinsa ko dai ya kasance saboda ba ka da ikon samun abin ba ka da kudurar samun abin gaba ɗaya wannan shine al'ajis shine gajiyawa kamar mutumin da yake so ne ya zama ya taka yana guje-guje yana amma kuma ba shi da kafafu a wannan ajizi ne ba yadda zai ko wanda ya rasa idanu yana kuma so ya ga abubuwan ya samu da aji wani abu na gajiyawa idan kuma abin da kake so ka samu ka kasa samu duk da cewa kana da kudura kana da ikon samunsa amma saboda rashin himma rashin irada mai karfi a zuciya ga shi ne kana iya samu amma iradar ka ba ta babu ita ga kudura amma ba iradar ba himma abinda ba wuce ke ba himma to da shi ake cewa kasala to kaga dai duka anan sun yi tarayya akan kasa cimma wani abin da kake so ka cin masa ko dai dan ba ka da kudirar da za ka abin ko kuma a'a kana da kudirar amma ba ka da himma da za ka yi cimma abin saboda ka kasa cimma abin da kake so ka samu saboda wannan sannan ya ce walju kaga abu ne waɗanda sun zama karina ne tare suke da juna sannan ya ce walju jubnu wal bukulu karina ne tsoro ko ragwanci ragwanci da da da da da da da da rowa su ma abubuwa ne guda biyu waɗanda suke tare da juna fa inna adaman naf'i minhu in kana bi badanihi fa huwa al-jubn wa in kana bi malihi fa huwa al mutum ya kasa amfanuwa ya kasa ya kasa amfani ga kansa ko ya kasa amfanar da wani idan ya kasance saboda wato dalilin rashin abin daga jikinsa yake to wannan shi ake cewa shi ake cewa abin nan ragwanci ba shi da shaja'a ba shi da jarinta da zai je ya samar da abin da zai amfane shi saboda yana tsoro ko kuma a'a yana iya yana yana iya samun abin amma ruwa ta hana shi ya fitar da dukiyar sai samu abin sha'awar dukiya da san rike dukiya da san tara dukiya da tsoron ya rasa dukiyar gashi ya kasa amfana da ita ya kasa amfanar da kansa saboda haka kaga dukan su wasu abubuwa ne guda biyu waɗanda suka hana shi ya amfanar da kansa ko ya amfani wani ko dai matsalar daga jikinsa ne ko matsalar daga dukiyarsa ce yace kuma dala'uddain ne wa Rijalis ƙarina ne su ma tare suke dala'uddain nauyin bashi bashi yau mutum nauyi ya taru ya taru ya kasa biya wa ghalabatir rijal da kuma rinjayen mazaje wato a nuna masa fin karfi yana ji yana gani ga haƙƙinsa amma wasu su kankane su ture shi su kwace haƙƙin nasa su fi ƙarfinsa ceto waɗannan su ma haɗa suke fa inda stila alghairi alaihi in kana bi haqqin fa huwa min dala'i daini wani ya nuna masa yana sama da shi idan da haƙƙi ne to wani shi ne zala uddai ka ci bashin mutum to yana da ikon ya yi magana ba yadda za ka yi yana da ikon duk inda ya ganka ya tsaya ya tare kai ce ina kuɗi na ya kai ka ƙara a kama mutum a kulle shi yana da wannan damar ka ga nan bi haƙƙin yake yi saboda kai ka saba kayansa ka kasa biyan sa abin da ka karɓa. ko kuma ya zama da gairi haƙƙin bil batil fa huwa min zalafati rijal kana da gaskiya amma wasu su nuna sun fi karfin ka ga haƙƙin ka ka kasa samu kasa kaiwa gare shi a kwace a cinye kana gani ma yadda ka iya to waɗannan abubuwa guda takwas annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ka yi min tsari da gare su ka yi min tsari daga abin da zai dame ni wanda zai zo nan gaba ko damuwar da za ta nan gaba ko ku damuwa ta wani abu da ya wuce ka tsare ni daga wannan ka tsare ni daga ainihin gajiyawa da kasala ka tsare ni daga ragwanci da kasala abin nan da da rowa ka tsare ni daga nauyin bashi da kuma fin karfin mazaji to a nan mala yake cewa idan laifi ya yi katutu akan zuciya ya karu ya karu ya karu to zai ta danta har ka fada cikin waɗannan abubuwan guda takwas duk zuciya ta kamu da su ya zama yana da hannu yana da hazan yana da ajin yana da kasir yana da jibin yana da bukul yana da gala uddai yana da gala turisi duk Allah da rabe da waɗannan cututtuka manya manya wannan manyan cututtuka wanda ya kamu da damuwa babu abin da zai cire masa wannan damuwar in ba komawa ga Allah ba da yi masa da'a yi wa Allah da'a da komawa gare shi da gode masa akan abin da ya bashi da haƙuri akan abin da ya same shi da imani da kaddararsa da tawakkali gare shi da fatan samun daga wajensa da yadda da cewa la ne a lima a fa wa la mawta lima mana yadda da cewa babu wanda zai iya hana abin da Allah ya bayar babu abin da zai wanda zai bada abin da Allah ya hana ka hakurkurtar da zuciyarka ka kinsa wa zuciyarka ka sa wa zuciyarka wannan shi zai sa maka shi zai zama maka maganin jin damuwa da takuruwa da tunanin abin da zai zo nan gabe ma ya same ka ka mai da al'amarin da Allah ka da cewa duk abin da Allah ta'ala ya samar maka to wato kai abin da kake so ka samu a cikin yardarsa kuma watakila a cikin nan a wannan yanayi da ubangiji Allah ya samar da kai da irin abin da ya baka a ciki ne za ka samu yardarsa in ya baka watakila sama da haka to kana iya shiga cikin wani yanayi kuma to sai ya hana sai ka yadda cewa ubangiji ta'ala bai yi maka wannan ba saboda baya son ka saboda yana kin ka saboda kai ba wani a wani baka isa ba a gurinsa a'a ka ɗauka wata jarrabawa ce ubangiji ta'ala yake yi maka don ya sa ka a cikin bayan ka zama cikin bayansa masu haƙuri ka zama cikin bayansa da zai ɗaukaka martaba su duniya da lahira to sa wa zuciya wannan da kin sa ba zuciya wannan shi zai fitar maka da damuwa da bakin ciki wanda daman shi ne shi ne abin da shaidan yake so shaidan ma abin da yake so ya ga ya ga mumini a cikin damuwa shi yasa yan aljanna da sun shiga da farkon abin da za su gode wa Allah kan ya tafiyar musu da alhamdulillah allazi azaba annan hazan mun gode wa Allah da ya tafiyar mana duk wata damuwa saboda babu abin da shaidan yake so irin ya ga yakinsa damuwa a cikin zuciyar mu matukar damuwa ta yawa a cikin zuciyar to kuma babu abin da zai iya yi na ci gaba a rayuwarsa ko na ci gaba a addininsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga waɗannan abubuwa guda takwas wanda ibn qayyim yace to duk mutumin da laifuffukan sa suka yi masa yawa suka yawa akan zuciyarsa to za ka kamu da cuta cutar da waɗannan abubuwan guda takwas duk sai sun mamaye ta malai ce wal maqsudu wannan hadisi ibn qayyim yi sharhin sa a gurare daban-daban yayi sharhin sa a tariqul tariqatul tariqul ya yi sharhin sa a cikin zadul ma'ad ya yi sharhin sa a cikin muftahu dar sa'ada ya yi sharhin sa a bi tafaisa da dama wal maqsudu anna dhunuba min aqwa al asbab al jalibati li hadhihi thamaniya yace maqsudi anan shine ka fahimci cewa zunubai suna daga mafi karfin dalilai waɗanda suke jawo waɗannan cututtuka guda takwas kama annaha min aqwa al asbab al jalibati li jahdi al bala' ودرك الشفاء هو درك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء كان ننزل في هر إلهي وسنع بكتك ما في قرف سبب بي دليلي لسكي جنيو ومتج جهد البلاء وحلا مشكع تبلائي جهد البلاء ثم لم يسكتي وحلا ترى يوه قو الله تعالى باك يالي يوه ma qillatil mal a cikin jahadil bala ko ba su suka su yawa yana daga cikin jahadil bala duk abin da zai fi karfinka duk bala'in da zai fi ƙarfinka, to yana daga cikin jahadil bala wani abu ya zo ya fi karfinka gashi nan matsala ce ka da ka so to yana daga cikin jahadil bala to zunubi yana jawo wannan haka da darki shaka wato riskar iyacewa iyacewa ta lahira tun ya tashi a lahira ba shi da komai yayin da kowa yake fafutukar ya ga ayyukansa na lada ayyukansa na kirki shi ya tashi ya samu kansa cikin ashkiya wa Allah ya shi su'il qada da mummunan kaba'i wato hukunci abinda Allah ya hukunta na wasu wanda suka ce al qada al to cikin aikin Allah gaba ɗaya babu abin da yake mummuna amma akan iya Allah ya iya hukunta wani abu ka gan shi mummuna wanda baka so wanda baka ba za ka ji daɗinsa ba wanda za ka daɗe yana damunka to shine su'ul qada fil a'da shine dariyar makiya makiya su rika yi maka dariya saboda sun ganka a cikin wani yanayi da ya faranta musu rai haka suke so su ganka malamai suka ce Allah ta'ala ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkan waɗannan abubuwa ya tare da jadil bada ya tare da darfi ba ya tare da su'il qada ya tare da shamatatul aza da amma yana wani addu'o'i dan ya koya wa al'ummarsa abinda za ta nemi Allah ya tsare ta daga gare shi to zunubai baya ga waɗancan abubuwa guda takwas da ya lissafo cewa idan zunubi ya yawa ya rauna na zuciya yana jefa wa zuciya waɗancan cututtuka takwas to hakanan yana jefa masa waɗannan cututtuka guda hudu ƙari akan waɗancan baya ga wannan ya ce wa min aqwal asbabil jalibati li zawali ni'amillah wa tahawul afiyatihi zunubai suna daga cikin mafi karfin sabubba waɗanda suke jawo gushewar ni'imomin Allah da canzawar lafiyar da yake bawa bayansa ko bawansa lafiyar da take tattare da bawansa ta canza ta koma rashinta wa fuja'ati nismatihi sannan azabar ta zo ba gasatan ba bisa shiri ba wa jami'i sakatihi da dukkan ma wasu abubuwan da za su jawo bawa zai fada cikin na fushin Allah ce duk waɗannan abubuwa zunubi yana haifar da su to kaga ashe ba karamar hukuma ba ce ga mutumin da zai rika zunubi baya waiwaye yana tuna Allah baya jin cewa yana saba wa Allah yayi yau gobe ya kara jibi ya kara yayi ɗaya gobe ya biyu jibi ya goma babu shakka wannan cikin irin hukumomin da imin kai yake faɗa wannan tana daga cikin hukumomin da su samu to ko wannan kadai ai ta isa ta sa bawa ya kyamaci zunubi ya kyamaci laifi ya guje masa daidai ikonsa ya nemi Allah ta'ala ya yafe masa laifuffukansa wannan gaba ta ƙarshe din nan zawali ne amillah gushewar ni'imomin Allah ta'ala ita ce abinda ibn qayyim zai zo ya faɗa a cikin hukuma ta gaba wato gushewar ni'imar Allah da zaman lafiya da lafiya a dalilin a dalilin ni'ima a dalilin zunubi wanda ba karamin darasi ba ne da muke bukatar shi a irin wannan yanayi Allah ta'ala ka yi mana gamdakatar abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka yafe mana wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh